gani a topic shine jahilai sun canja dalilin kama ɗan uwansu jahili wanda yana da kyau mu sami wa al'umma bayani mu bayyana musu dalili sannan kuma hatta ni karan kaina wato ina da ƙila kace fahimta dangane da wannan abu ni ma nawa na kaina amma ya kamata mu san dalilin sanin dalilin yana da kyau shi zai sa mai hankali ya gane inda gizon yake saka zan danna daga cikin jahilan akwai masu cewa ai dalilin kama ɗan uwansu shine wai ya zagi malam jafar allah ya masa rahama ya zagi Sheikh albani allah ya masa rahama alal haƙiƙa ba wannan shine dalili ba wannan ba shine dalili ba kuma zan danna kamar yadda suke cawai alhaƙu ma shahida bihil a'da'u gaskiya shine abin da maƙiyinka ma ya shaida akai haka in shaida akan haka yake shi yasa ahli sunna dan ka zagi malamin su tabbas akwai takaici akwai cin rai akwai damuwa amma ahli sunna ba zai ce zai ɗau mataki kan wannan zagin da kai ba saboda an saba kuma haka hanyar take an cutar da annabawa an gaya musu kalmomi masu zafi an ci musu mutunci kuma za ka ga annabawan kawar da kai suke yi ga jahilai ba sa dakata ta jahilai yasa to wannan magabar mu ji da kyau dalilin kama wannan jahili ba wai dan yayi zagi aka kama shi ba mu kula da kyau ba wai dan ya ci mutuncin malam Jafar ya zage shi aka kama shi ba ba dan ya ci mutunci ya zagi malam albani aka kama shi ba kuma da kansu su daga cikin jahilan za su yi bayanin dalilin kamun kuma in ka duba musamman iyalan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya su malumanmu suna da haƙƙi na si wannan abu insha Allahu a gurguje zan fara sawa eh, zan fara sawa su da karan kansu su yi bayani dan naji daga cikin jahilan suna cewa wai saboda shi wannan mara tarbiyya wai saboda ya ce wane ne ɗin kaza wane ne ɗin kaza wai shi ya sa aka kama shi wanda kuma wannan ba shi ba ne shi ma zai faɗi dalilin da bakinsa wannan shi ne gabar da zan fara tattaunawa sannan gaba ta biyu cikin fushi sun yi bayani sun yi yadda suka saba sun yi yadda suka saba me yadda suka saba shine wauta da jahilci cikin magana wanda duk zan danna zan nuna wajajen insha Allah amma dai gaba ta farko ka sani ba wai dan ya zagi malam Jafar aka kama shi ba ba wai dan ya zagi malam Albani aka kama shi ba Eh, su da karan kansu za su yi bayani shi zan sa ɗaya daga cikin jahilan zai yi bayani shi ya ce wai don ya ce wane ne ɗin kaza wane ne ɗin kaza wane ne ɗin kaza wai shi sa aka kama shi sannan kuma a junansu za su ƙaryata kansu Ga shi nan ɗaya daga cikin jahilan zai yi bayani wani bidiyo ne wanda aka kawo musu wanda an yi magana shawar fati yana cewa akan manzan Allah sallallahu alaihi Ja'farin banza Ja'farin hofi akan annabi Muhammad albanin banza albanin wafi to suka ce to su wannan nuna cewa albani yayi yi kasa ko jafar ya kasa akan manzan Allah ne dinga faɗi din nan ku dan yi hakuri zan dan canja abu saboda na ga daidai nan muna da wata matsala saboda na ga wa'annan abubuwan sun mutu ba caji idan ka ku yi haƙuri insha Allah zan ɗan sassaita yanda abubuwan za su tafi yadda ake so wato dole sai mun yi haƙuri mu'amala da jahilai waɗanda ba su fahimci shari'a ba ko tsarin shari'a abu ne wanda yake mai ban takaici mai wahalda wanda ya san abin da yake to amma in ba a yi ana haska wa al'umma to sai ka ga ana cakuɗa abubuwa eh, wannan shine dalilin zuwa da aka ku yi haƙuri da Allah amma nan na san wannan abin ɗazu ya ɗanyi yana ƙara don haka da Allah in yana ƙara ma ku gaya mun shi don ya haƙuri muna gyarawa saboda saƙo ya kai inda ake so ya kai shi yasa ku ɗan yi haƙuri zan ɗan koma na ji can direct shin wannan earpiece ɗin da na sa ko wannan mic ɗin da na sa yana yi daidai shin wannan yawwa yawwa ya yi daidai da haka zan fara sa shi ya yi bayani ya faɗi dalilin wanda kuma ƙarya suke yi ƙarya suke ni na rasa wannan sha'ani addinin ka ya zamanto addinin ƙarya duk inda ka yi magana ba a jin gaskiya cikin magana ka ba za ka taɓa samun mabiya ba da haka ko da yake addinin sufayen akan haka ya ginu kan ƙarya wa Allah ƙarya wa manzan Allah ƙarya wa bayin Allah amma ku tsaya in sa shi ya faɗi dalilin shi ɗaya daga cikin wa'annan jahilai zai yi bayanin dalilin kamu dalilin kiran shi ne wani bidiyo ne wanda aka kawo musu wanda an yi magana shawul fati yana cewa akan manzan Allah sallama Jafarin banza Jafarin hofi akan annabi Muhammadu albanin banza albanin hofi to suka ce to su wannan nuna cewa albani ya yi ƙasa ko Jafar ya yi kasa akan manzan Allah da ya dinga faɗi din nan wannan ya taɓa zuciyan iyalan Jafar ya taɓa zuciyan iyalan Albani saka abin da suke bukata a yi wani takaitaccen bidiyo wanda zai zamto na zamar da jan hankalin al'umma da kwantar da hankali wannan a haka muka rabu muka je muka yi sallan juma'a muka dawo to bayan nan kuma mu san yaya aka yi ba ashe sun bukaci wannan bidiyo wanda yanzu ake yadawa da niyan cewa ya yi musu bidiyo wanda za su aje ya zamto yana nan a cikin kundinsu na su hukuma wanda ko da wani abu ne ya zama musu shaida ko wani abu makamancin wannan wannan a haka aka yi shi shi yasa ku ga cikin nishadi cikin farin ciki ba tare da komai ba tunda an ce hukuma ne mu kuma duk abin da za a yi na zaman lafiya da kwantar da hankalin al'umma wannan abu ne ba abun mamaki bane dama maulan mushi ibrahim kullun yana faɗi baitu to kafin ka zo kan ku ya kamata mu dan waiwaya ka ƙara maimaita dalilin da yasa wai aka ce wannan bidiyo sannan sai mu koma shi kuma ya karyata ka sannan sai mu bi zantukanku da kuka yi na jahilci cikin abubuwan da suka wakana zai ce dalilin kiran shi ne wani bidiyo ne wanda aka kawo musu wanda an yi magana shu'abul fati yana cewa akan manzan Allah sallallahu Ja'farin banza Ja'farin hofi akan annabi Muhammadu albanin banza albanin hofi to suka ce to su wannan nuna cewa albani ya yi ƙasa ko jafar ya yi ƙasa akan manzan Allah da dinga faɗi din nan wannan ya taɓa zuciyan iyalan jafar ya taɓa zuciyan iyalan albani saka abin da suke bukata to yanzu dan Allah wani mumini ne kan an ɗaukaka manzan Allah an ƙasƙantar da mahaifinsa wai zai ji abin bai yi mishi daɗi ba wato kaga wayannan mutanen sukan ribaci kwakwalen mabiyansu ta hanyar sa musu fikira ta ƙarya fikira ta shedan wato wannan yana faɗi ne da surai ya aibata ahli sunna ya aibata famili ɗin malam jafar ya aibata famili ɗin sheikh albani allah ya yi musu ra'ama baki ɗaya sai yake fitar da magana da wannan surar wato su kamar suna kyashi a ɗaukaka manzan Allah a ƙasƙantar da iyayensu shi ne saƙon da yake so ya bayar zuwa ga jahilan mabiya wato uwa yana nuna su ɗin fa sun ji wani takaici saboda ba sa so su ga manzan Allah ya sama iyaye wato iyayensu sun yi ƙasa wato wannan ya dame su daga nan sai ku samu gaba ku ce musu ba sa son manzan Allah kaga ya faɗi dalili wanda ƙarya yake ni na rasa wani irin addini ne in ba ku ƙarya ba ba kwa jin daɗi wai kaji wannan na a ɗaukaka manzan Allah ya sama su iyayensu su ƙasa su wai shine ba su ji daɗi ba to amma tsaya jahilin da aka kama ya yi bayanin dalilin kama shi eh, kun ga dai wannan ya faɗi dalili wanda sharri ya yi ƙarya ya yi ba ma akan wannan zagin ba ne amma ƙarina ita ce za ta tabbatar mana da haka mu koma mu ji shi wanda aka kama ɗin me ya faɗi na bayanin cewa ai an sa shi ya kaza me ya faɗi a ciki shin ɗaukaka manzan Allah da ƙasƙantar da iyayensu shine dalilin wannan bidiyon ko kuma akwai dalili tsaya ya faɗi da kansa ni na rasa wani irin addini ne gashi zai yi bayani bismillahirrahmanirrahim da cikin bidiyo ne da nake gabatarwa insha Allah tabaraka ta'ala da kuma alfani da malam Jafar da malam Albani hakuri akan wasu maganganun da ni na cewa sun ko sun terrorism sun haifar da ta'addanci a ƙasa da rashin zaman lafiya ina amfani da wannan ina ba su hakuri musu gaba ɗaya Allah ya zaman lafiya a Najeriya da kwanciyar hankali to kun ji shi karan kansa ya yi bayanin dalilin da ya sa aka nemi ya yi wannan bidiyon dalilin da aka kai shi amma saboda kin Allah saboda wauta da jayilci da son zuciya sai suka zo suka canja don su fitar da wata sura ga mabiyansu waɗanda ba sa karatu wai dalili shine an ɗaukaka manzan Allah an ƙasƙantar da iyayensu wai ba su ji daɗi ba wai wannan shine wai dalilin bayan kuma gashi mai shi yana fitowa yana cewa abin da ya faɗi shine cewa su malam Jafar su ne suka assasa ta'addanci su ne suka yi kaza suka yi kaza wanda kuma wannan shine dalili kuma iyalansa suna da haƙƙi shi yasa ba an kama shi bane akan ya zagi Sheikh Ja'far Allah ya yi masa rahama ba an kama shi bane akan ya zagi Sheikh Albani Allah ya yi masa rahama an za an kama shi ne kan ya zarge su da assasa ta'addanci ya ce boko haramun da kaza su ne suka assasa wannan shine ne dan me sai kun yi karya wa al'umma dan me sai kun canja topic me za ku amfana da shi ku ba wani karatu da kuke yi in ba karya ba ko jahilci ko wauta menene na canja kes ku ce wai dan an yi zagi ne wai an ɗaukaka manzan Allah wai an ƙasƙantar da wani haba dan Allah ba kwa kunya ƙarya ne ko da a ce ba kwa kunyar Allah ya kamata ku duba mabiyanku da suke bin ku suke sauraron ku suka ɗauke ku a malima ko da ba kwa kunyar ƙarya har yanzu ƙarra ya yi bayanin dalilin da ya sa aka ce ya yi wannan bayanin shi bai ce don ya zage su ba ko a'a ba shi da hankali mahaukaci ne ga abin da aka sa shi ya yi bayanin wani abu daban kuma haka kake so ka ce mana cewa mahaukaci ne sannan in shi mahaukaci ne an ce ya yi bayanin wani abu sai wani bayani daban su ma'aikatan yaya aka yi suka shiru ya aka yi suka karɓi wannan bayanin ya aka yi suka ƙyale shi har ya fita tunda ba bayanin da suka sa shi ya yi wannan bayanin ba ba shi ya ba wani ya yi daban yaya kuke raina hankalin mabiya ne yaya kuke ƙarya ne a fili ƙarra irin wannan wallahi na tabbata dan kun zagi malamanmu mu ahli sunna ba ku isa mu kai ku ƙara ba ba ku isa mu kai ku gurin hukuma ba dan kun zagi ɗaya daga cikin malamanmu ai kun saba kai zagin da za ku yi ne ma zai tabbatar da mu ahli sunna ne zagin da za ku yi zai tabbatar da mu muna kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan manzon Allah ya hana zagin manzo Allah ya faɗi cikin hadisi ingatacce yace sibabul muslimi Fusukun, Waƙita da kufrun haka manzo Allah ya ce. zagin musulmi fasikanci ne ya kasa kafirci ne haka manzon Allah ya faɗi shi yasa mu dan ka zo ka ci mutuncin malaman mu ka zage su ka yi kaza ka yi kaza wallahi baka isa mu kai ka ƙara ba inda ahli sunna suna kai kara gurin an ci mutuncin malamansu gurin an zagi malamansu su datini iyalan shek abubakar gumi sun kai shehu dahir bauchi ƙara datini tintini, malam abubakar gumi datini ya sa an kama malam shek dahir bauchi datini ya sa an kama shi dan ba irin cin mutuncin da bai masa ba ba irin zagi da bai masa ba amma saboda mu ba ma kai ƙara ba ma sawa a kama mutum don ya taɓa shaksiyanmu ta hanyar zagi mu ba ma haka shi yasa tsayin dan sa muku irin abubuwa da shehi dayi rubauci ya ringa faɗi akan malam abubakar gumi amma hakka mutu baka isa ka kawo bidiyo guda ɗaya inda malam abubakar gumi ya zauna yana zagin sa ba baka isa ba babu ai babu wannan bidiyon ai za in sa muku ɗaya daga cikin irin yanda ya ringa yi gashi mu alhamdulillah gumi ba mahaddaci bane ubansa ba mahaddaci bane domin waziri junaidu ya gaya min tarihin ubansa ya ce duk sharrin da ya yi na ubansa ya fi nasa in ji waziri junaidu waziri sakuto ya gaya min tarihin ubansa ubansa ba mahaddaci bane shi ba mahaddaci bane na san shi ba ya fi ɗa mahaddaci ba bai fi ya mahaddaciya ba haka kuma zindiƙinsa ko zindiƙinsa ah, sama'ila iblis shi ma ubansa ma da idi ba mahaddaci bane ma da idi gwaskwaron shi ma ba mahaddaci bane bai fi da mahaddaci ba ba fi ba ba su da wani qur'ani su ma ba da zagin ba suka yi hijacking suna? kowa ya san lokacin da suka zo suka yi hijacking din suna Allah ya gafarta wa magabatanmu maimakon su dage su yi aiki kawai sai suka koma suna ta zazzagin su kawai suna zagin su suna dan izala jakin banza kaza kaza ana zagin su su kuma suna hijacking suna kwace sunan daga hannun masu shi to yanzu ka duba ka gani yanzu ina ne wani zai zo ya ce wai an kai ƙara wai an ce kaza saboda wai an zagi malam wani saboda an zagi malam wani an ce shi ɗin kaza akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wato ya yi ƙaryan ne ya fitar da surar saboda ya haska wa wanda bai fahimta ba wanda bai gane ba ya sa masa wani tunani na cewa ai gashi ba a ma kimanta manzan Allah wai saboda kila a iya cewa ai ba a damu da manzan Allah ba tunda ai ya kamata kai uzuri tunda shi ake ɗaukakawa aka kaskantar da babanka ya kamata kai uzuri tunda shi ake ɗaukakawa aka kaskantar da mahaifinka ai ya kamata kai haka aka kaskantar da malaminka shine surar da yake so ya fitar wa wa'anda ba sa karatu daga cikin mabiya kuma ƙarya yake yi kai tsaya ma ku ji bayan bayanin da na sa na shi wanda aka sa yi wannan bayanin kun ji da kunnen ku ya faɗi dalilin sa shi ya yi wannan bidiyon ba dan ya ce wane ne ɗin banza ba ne, ba haka ba ne. ba dan ya ce wane ne ɗin banza ba ne a kan manzala ƙarya wancan ya yayi ƙarya yake kai ga ka jahili ga ka maƙaryaci da wanne za ka ji tsaya mu ƙara komawa za ku ji ɗayan shi ma ya yi bayanin dalilin kamun shi ma za ku ji ya yi bayani me yasa kuke ƙarya ne wallahi ba ku isa don kun zage malamin mu wai mu kai ku ƙara ba ba ku isa ba ai mu ku zage mu ɗin zagin ne ke nuna mu ne muke kan daidai mu ne muke kan ahli sunna daman zagi gashi yanda dai munir adam ko za ya faɗi shewunan haka suka yi haka kuma kuke yanzu ya ce Allah ya ji kan magabatansu a maimakon su aiki sai suka tsaya wai suna zagin su dan izala mugun bawa ana zagin su suna hijakin din sunan haka ya faɗi wa shahida sha'idun min ahliha alhaqu ma shahida bihi al'ada'u gashi ya faɗi da kansa dalili to kaga inda a ce malaman na baya sun kai shewunan ku kara akan wannan zagin to mu ma sai mu koyi da su mu kai ku ƙara akan wannan zagin shi yasa bayanin dai da shi wanda aka sa yayi wannan bayanin wannan bayanin da yayi bayanin ya nuna cewa kwata-kwata ba akan wannan ya ce wane ne ɗin banza aka kama shi ba ƙarya ne ba akan wannan bane kan ya zargi malam jafar da malam albani ya ce su ne suka koyar da boko haramun su ne suka koyar da ta'addanci kuma tsaya in ƙara sa muku ɗayan zai yi bayani shi ma da kansa ya kamata mabiyansu ku ringa sa hankali ku ji tsoron Allah ku ringa sa hankali ku ringa karɓar gaskiya kar ku duba alkanawi tsaya wannan ɗin ya yi bayani shi kuma zai yi bayanin dalilin kamawa gashi zai yi bayani shi ma ɗaya daga cikin jahilan ne gashi kuma an yi walƙiya walƙiyan da aka yi shi ne ashe mai cin mutuncin mutane wai ba ya son a taba shi mai zagin mutane ba ya son a zage shi wannan wani irin aiki ne ya ayyuhal na amanu lima na mala ta taf'alun to kudan ya yi haƙuri wannan ba shi na so in sa ba shi ma na <clears throat> shi ma wannan ya yi ƙarya ne don ya yi tufka da warwara ɗaya daga cikin jahilan ya yi tufka da warwara wanda ina jin ya kamata mu ɗan koma kaga anan ya nuna ai zagi ne ya sa aka kai shi ƙara zagi ne ya sa family ɗin shek shek eh dan wannan kofar dan tana dan bugowa kuma yana shigowa nan don haka take ba ya nuna haka amma ku tsaya mu koma akwai wani bidiyon nasa bayan wannan ku bari mu sa shi ma yayi bayanin dalilin kamawar kai illar magana da jahilai kenan jahili haka yake sai ya ta kwaba ku yi haƙuri da Allah in koma dan na sa muku wancan shi ma dan na sa muku wancan ku yi haƙuri na koma ni abin yana ɗaure min kai ina jin wannan ne ku ɗan tsaya da Allah na ji bayan mun zo sai muka ce masa me yake akwai yace an tambaye shi akan me yayi magana akan albani ya fito da videos din da ya magana akan albani gashi nan wannan maganan da yayin wannan maganan da yayi magana ne da yake nuni akan ta'addanci wannan magana da yayi magana ne da yake nuni akan dogaro da waɗannan ne yasa na faɗa kun ji ko yace shi wanda aka kama aka sa shi yayi bayani shi ya gaya musu cewa ai ga abin da aka ce masa me yasa yayi magana kuma ai maganar karina ta nuna wace irin magana maganar zagi da ya ce waye ɗin banza ko kaza shine ko a'a dalilin tuhumarsu da zargin su da kazafi na cewa su so koyar da ta'addanci sai yayi bayani cewa gashi bidiyon da ya je da shi za mu zo zan yi bayani akan bidiyoyin su ma zan yi bayani shin wannan bidiyon ya halatta masa ya cewa shekka albani dan boko haramun shin wannan bidiyon ya halatta masa ya ce malam jafar dan boko haramun su ne suka assasa illar tattaunawa da jahili kenan bai san abin da ke faɗi ba wanda zan yi bayani akan wannan bidiyon amma dai mu ƙara ji zai faɗi da kansa zai faɗi da kansa ya ce shi wanda aka kama shi ya gaya musu cewa ai ga abin da aka ce masa me yasa yayi magana sai ce dalilin da yasa yayi magana shine kaza kaza da Allah ya faɗi dalilin dan ya ce wane ne din banza to me za ku zo ku yi ƙarya za an ƙara sawa ya ƙara bayani shi ma gashi gama bayan mun zo sai muka ce masa me yake akwai yace an tambaye shi akan me yayi magana akan albani ya fito da videos ɗin da ya magana akan albani gashi nan wannan maganan da ya yin wannan maganan da ya yi magana ne da yake nuni akan ta'addanci wannan magana da ya yi magana ne da yake nuni akan dogaro da waɗannan ne ya sa na faɗa kun ji ko ya ce wai suka tambaye shi yana nufin dss kenan suka tambaye shi me yasa ya yi magana akan albani me yasa ya yi magana akan malam jafar wai suka tambaye shi da ya tashi ba da amsa sai ya kawo ƴan su videos wanda ai ya daddanna shi ma ya faɗi da kansa sai ya daddanna musu wai wannan maganar da malam albani ya yi tana nuni akan ta'addanci wannan maganar da malam jafar ya yi tana nuni akan ta'addanci to banda jahili jahili ne dan ta yi nuni akan ta'addanci sai ka ce masa dan ta'adda wa ya baka garanti wa ya baka iko ka ce masa dan ta'adda sa'an nan ta yi nuni a fahimtar ka ne ko a fahimtarsa shi mai maganar ya ce wai ai saboda wai malam albani wai hayewa wai ma'aikata tambaya wai usama bin ladin wai ɗan menene a constitution ɗin najeriya wane ne nan wai sai suka ce wai ɗan ta'adda ne wai sai ya sa musu malam albani wai yana jinjina gare shi wai sai ya sa musu to kaga wato tattaunawa da jahili akwai matsala jahili bai san shari'a ba illa kenan ai yanzu mu kaddara ko mu ɗauka tun daga haƙiƙa ya danna bidiyon malam albani yana bayani akan wani wanda aka san shi a ta'addanci mu koma to a ka'ida in zaka kama mutum zaka yi zimmar zimmarsa to tabbas sai ka zo da dalilai ƙwarara sai ka zo da wujjoji ƙwarara in za ka yi da'awa shi ya yasa manzan Allah sallama ya ce albayi na alal mudda'i wal yaminu alaman ankara kai da kai iddi'ai za ka yi ishigalin zimman mutum kana buƙatar dalilai ƙwarara kuma in aka samu wata shubaha da za ta iya katange ka gabarin ka kama shi to tabbas za a bawa ɓangarensa ƙarfi gurin ya kare kansa saboda almuttaham bari'un hatta tasbuta idanatu. wannan ƙa'ida ce shar'iyya wanda ake tuhuma wanda za a yi ishigalin zimmarsa wanda al'aslu fil muslim shine al'adala to kai za ka yi khilafin asli ne to da haka kana da wujjoji ƙwarara wanda in aka samu wani abu daga ɓangaren muttaham wanda ko ba shi da ƙarfi ko wata shubaha to zai kai ya rusa ka kai da za ka zo ka jingina masa wannan abu alal misal mala albani ya yi magana a kan usama bin ladin to sai a duba a maganarsa da ya cikin rayuwarsa tunda so kace ka kama shi so nawa ya yi magana a kan 'yan ta'adda alal aqal ga dukkanin mai bibiya mai hankali zai ce ba so ɗaya yayi magana a kan yan ta'adda ba Ƙila lokacin da Usama ya bayyana yake kaza masu kishin addini waɗanda ba san implication ɗin da yake cikin wannan abun ba sun yaba sun sanya albarka sun ce kaza sun ce kaza amma da Allah malam albani a san da yake da raye yake raye dan Allah bai zo yana raddi yana suka yana Allah wade ga 'yan ta'adda ba ya zo yana yi kaga ashe akwai annasikh akwai almansukh akwai zancen da ya fara yi to in ka zo kai shi yasa wayannan bidiyon da suke hannunka in aka je kotu wallahi sai ka kamu sai ka tabbata tantirin jahili ne kai wayannan bidiyoyin da kake ɗauka a matsayin wujja na wanda in za a tabbatar masa da hukunci tunda za a yi ishgalin zimmarsa wanda kuma bari'un ne aslu kenan to za ka yi khilaful asli sai aka samu a cikin maganarsa ya zo yana zargin 'yan boko haramun yana sukan 'yan boko haramun yana yaƙar 'yan boko haramun to don wani ya bayyana a lokacin da kafin a gane mai shi a gane abin da ke ɗauke da shi don ya yaba masa ko ya faɗi wata kalma a kansa to kai baka isa ka zo ka yi amfani da waccan magana wai don ka kama shi ba sai a auna duk maganganunsa sai a auna a gani kaga wanda Allah ya sani sa'annan kuma dukkanin ma'aikata na Najeriya sun sani wallahi babu wanda ya kai yakar yan boko haramin irin malaman mu saboda shewunan ku tsoron mutuwa suke yi saboda kila shewunan ku ba addinin ne a gaban su ba tsoron mutuwa suke yi wanda su karan kansu ma'aikatan wallahi sun yi imani sun tabbata ba wanda ya ba su gudunmawa gurin yaƙar fikira ta boko haramin irin malam nasir wannan malam awal albani irin malam ja'far dan han muƙabala sun yi da su Allah ya ji kan Dr. Idris ba da ban ya bar duniya ba han muƙabala ya zo yayi da shi wannan shugaban yan boko haramun din waye daga cikin malaman ku wanda yayi wannan kaga wannan gwamnati ya taya aiki kaga wannan taimakawa gwamnati yayi ta hanyar wayar da al'umma han mukabala ya zauna da shi ga doktor Ali Isa Fantami shi ma ya zo ya yi muƙabala da shi to waye daga cikin malaman ku wanda ya ba gwamnati gudunmawa gurin yaƙar boko haramun akwai wannan ya ce wai ya zauna wai da muhammad yusuf almiskin dan maiduguri mu ba mu gani ba eh, qul hatu bur'anakum in kuntum sadiqin almusbiti yalzamu dalilu mu ba mu ga dalilin ka zauna da shi ba kuma mu mun san ba za ka iya da shi ba dan ba karatu ma kuka yi ba da har za ku iya muƙawama da su to kaga yanzu wayannan bidiyon da suke hannunka umma za a je gaba kaya za su zame ma saboda mutukar za ka zarge shi da abu to sai an auna zantukansa in yana da zance guda biyu to ba yanda za a yi ka ɗauki guda ɗaya ka yi aiki da shi dama a ce wanda ke hannunka shine na ƙarshe kaga sai a ce shine annasikhu wancan na farko shine almansukhu wanda kuma zaka ga ba haka bane wanda ke hannunka na farko ne wanda da yawa daga cikin malama kafin su fahimci implication ɗin da ke cikin da'awar wa'ancan mutane kishin su addini yasa suka yi wa'ansu kalmomi gare su bayan kuma ta bayyana gare su wanda suka yi tanazuli suka yaki abin saboda rashin adalci kuma sai a ce da wancan na farko za a kama su haka ake wai shari'ar haka ake shari'a Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace shi yasa dai wa'annan bidiyon da kace ta daddannawa da za a tafi kotu wallahi kaya za su zame ma wallahi dan ba yanda za a yi malima su jajirce gurin yaƙar boko haramun kowa ya gani gwamnati ta gani su ba da gudunmawa su ringa karatuttuka suna wayar da al'umma sa'annan wa'insu daga ciki ma su zauna muƙabaloli da 'yan boko haramun ɗinnan. nan malaman ku ba abin da suka yi saboda suna tsoron mutuwa suna tsoron kada ɗan boko haramun ya zo ya kashe su saboda ba su yi imani da Allah cikakken imanin ba yasa suka koma baya amma ahli sunna suka taimaka gwamnati gurin wayar da al'umma gurin yaƙar fikirar har muka kai yadda ake ciki Allah ya taƙaita mana wannan abu sa'annan kuma wa'annan wanda suka yi wannan aiki saboda sun yi wani bayani a baya wanda ya ci karo da abin da suka faɗi a ƙarshen rayuwarsu sannan ka je ka ɗauko shi wai kana daddannawa wai kana shine dalilin ka na cewa shine ɗan boko haramun saboda ya yi magana kaza wannan magana tana nuni akan assasa ta'addanci wannan magana tana nuni a fahimta wa fahimtar ka ko sa'an nan kuma in tana nuni wa ya baka dama ka ce masa ɗan boko haramun ballantana ka ce wanda ya assasa wa ya baka dama a shar'ance wa ya baka wannan damar wa ya baka wannan damar daman kai alkali ne da zaka tabbatar masa da ɗan boko haramun saboda jingina wa mutum kalmar boko haramun ba wai karamar kalma bace fa ba karamar kalma bace kuma wallahi anan ni ban ga laifin iyalan Sheikh Ja'far ba kuma sun yi daidai su ne saboda abu ne wanda za a manna musu zai iya bin zurriyarsu haba da Allah kai ta za a yi ma kama haƙura a ce an kashe mutane dubunnai a ce mahaifinka shine sila a ce shine wannan shugaban shine ya jagoranta aka kashe mutane dubunnai in babanka ne yaya za ka ji da wata aya ya riga ya janyo ko wani abu na addini sai kuka zage shi daman ai an zagi annabawa an soki annabawa daman ai ana zagin mu amma wannan haƙƙi ne nasu suna da right su ce a'a wannan abu da aka jingina wa babanmu cewa shine sila na kashe dubunnan mutane na sa bama bamai a cikin masallaci na tare bayin Allah masu sallah a a kakkashe su mahaifinmu shine sila suna da haƙƙi su ce a mu ba mu yadda ba mu muna ƙararwa wani suna da haƙƙi idan dan dai cewa wai ko dan ka zage su ne ko ya zage su suka kai shi nawa aka zaga wa aka kai wa aka kai nawa aka zaga shi yasa dai kaga waɗannan mutanen makaryata ne shi yasa kaga wannan ma da kansa yayi bayanin dalilin kuma waye ya faɗi shi wanda aka kai aka sa yi bayanin shi ya gaya masa haka ya ce kaga al-iqraru sayyidul adilla eh al-iqraru sayyidul adilla shi yayi ikirari yace ga dalili yace kuma wanda aka kama aka sa yi wannan bayanin shi ya gaya masa gashi zan sake dannawa gashi bayan mun zo sai muka ce masa me yake akwai yace an tambaye shi akan me yayi magana akan albani ya fito da videos din da ya magana akan albani gashi nan wannan maganan da yayin wannan maganan da yayi magana ne da yake nuni akan ta'addanci wannan magana da yayi magana ne da yake nuni akan dogaro da waɗannan ne yasa na faɗa kaji eh wannan magana ne da yayi wacce take shi yasa kaga kenan ashe an kama shi ne an ce wannan bayanin ne ba dan ya ce albanin kaza ba ba don ya ce malam jafar ɗin kaza ba ba shi ne dalili ba kuma wanda shi bayanin mai shi a tuɓe ai ba ya ce na ce musu kaza don haka yanzu ina ba da haƙuri ga family ɗin ba haka ai ya ce ba ya faɗi dalili da kansa ya faɗi dalili shi ne ya ce musu su ne suka asasa ta'addanci Shi ne dalilin ƙarar shi ma ya faɗi da kansa ai da sai ce na cewa malam awal albani shi din kaza to da Allah family ɗinsa su ya wuri amma ba haka ai yace ba da sai ce na cewa malam Jafar shi din kaza yanzu ina ba sa wuri amma bai ce haka ba sai yace na na ce su ne suka assasa ta'addanci boko haramun kamar yana cewa malam Jafar da malam Albani sun kashe mutane dubunnai ne saboda su ne sila su ne sila ai a maganarsa kamar kai ne yanzu in zo in ce kai ka kashe wane da wane da wane da wane da wane da Allah zan yi shiru in ne shiru na kashe din kenan saboda la sukuta li ma'radil kalami lakin na sukuta fi ma'radil hajati bayanun as-sukutu fi ma yalzamu takallumu bihi iqrarun wa bayanun dole ne in ce ban yi ba shine abin da iyalan suka yi shi yasa dai wannan gabar mun riga mun rufe ta anan shi yasa ƙarya ne ba wai an kama shi an ce yayi bayanin nan bane dan ya zagi malam Jafar ba wai dan haka bane in kana neman waɗanda suka kai ƙara dan an zagi malamin su to ka je ka saurari bayanin da baffa hoto ya yayi eh wa'ancan su ne suka kai ƙara dan an zagi malamin su amma wannan ƙarar da suka kai ba sun kai bane saboda an zagi malamin su a'a sun kai ne an yi wa malaminsu ƙazafi an zarge shi da sila kashe miliyoyin mutane a Najeriya da wajen Najeriya wannan shine kawai kuma suna da haƙƙi in kuma suka ce sun yafe shi kenan man asqata haqqahu saqata suna da haƙƙi su kai ƙara su ce a'a saboda wannan aibata mana family ne wannan zai kai yayi na so cikin zirriyar suna da yanci suna da right su kai kuma irin rashin saiti wa bakunan ku shi ya ja ku zuwa ga haka haka fa ya taba zuwa fa shi dai wannan da aka kama bi kenan fa ya je ya samu duktur Sina ya faɗi wani mummunan abu gare shi ya jefa masa lalata aka zo aka kama shi sai da ya sati a cikin firjin. a ya kamata tun a wancan lokacin ka zama mai hankali ba wawa ba ya kamata ka ringa sanin abin da in ka faɗi zai iya zamantowa illa zai iya zamantowa laifi a rayuwarka ai a ya kamata ka zamanto aka aka kama shi ya sati a gidan kaso kan ya dingina wannan alfasha ga wani malami duktur disina haka fa aka yi fa sa'annan ya zo ya ƙara yin wannan kai baka san abin da in ka faɗi doka ba ne kai a jahilcin ka komai faɗi ake hai gwara ka tsaya iya zagin in ka zage mu mu ba za mu kai ka wai ƙara ba wai mu ce a kama ka dan ka zagi shehunan mu mu ba ma haka inda ana yi da tuni mala abubakar gumi ya jima da kai ƙara shehu ɗayi rubuci na danna haddasa iyayensa ya zagi baban shek abubakar gumi yanzu ai na danna shehu ɗayi rubuci sannan ya ce sama'ila iblis sama'ila idris ne fa ya ce sama'ila iblis Allah yana Allah yana cewa walatana bazubil bil alqab bi isal fusuq ba'da iman الله ينا يا أيها الذين آمنوا فرقون آير لا يسخر قوم من من قوم أساء يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء أساء يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون نا تبتا شو يا حدث وانا آير نا تبتا يا حدثي نا تبتا يا سن تفسير انت wala tanabazu bil alqab bi ismul fusuq ba'da al iman amma yace sama'ila iblis yace zindikin sa wai siddiqin sa kenan sannan ya sa baban mala abubakar goma amma ba kai kara ba dan ba ma kai kara a wai irin wannan dan ka zo ka zagi shaunan Musemi kafin ka zaga an zaga kafin ka ci mutunci an ci mutunci amma ka ce mutum shine silar kashe biliyoyin mutane ko miliyoyin mutane dan ba a Najeriya ba Haram ai ya tsaya ba dole family ɗinsu suna da yanci in suka ga dama su ce a'a za ka ɓata musu zirriya za ka ɓata musu zirriya saboda ka dingina musu ƙazamin abu su ce a'a mu ba mu yadda ba suna da haƙƙi in kuma suka ƙyale kaman asqata husa saqata shi yasa ba wai akan zagi bane ne. Eh, ba akan zagi bane ku daina waiwayawa da Allah kuma ku daina ƙarya wa al'umma wato irin ku ce ai gashi ba su nuna kishi ba sai a lokacin da aka zagi malaminsu kuma ahali suna ne suka kai ku ƙara sai wata gaba wanda wannan gaba yadda za ka san wayannan mutanen fa jahilai ne fa wallahi tantiran jahilai ne hatta alfaz ba sa yin mura'atul alfaz ba sa kiyaye lafizan da suke faɗi shi yasa duk inda ka bi zantukansu ko zai yi wahala su yi wata magana ba su kama a hannu ba zai yi wahala saboda jahilci tsaya ka ji daga cikin abubuwan da suke faɗi shi wanda aka sa shi wannan bayanin bayan an kama shi an sako shi ya yi wannan bayanin tsaya ka ji da ya dawo abin da yake cewa wanda wannan abin da a ce mu nan muna da iko ko a ce ai nan muna juyawa mu kalli abin da za mu iya cewa muna da haƙƙi ya zarge mu da ta'addanci an kama ka akan wawanci da jahilci da kai da wauta da ka nuna sa'annan ka ƙara fitowa ka nuna wauta dan ya ce wai mun ce za mu tashi hankalin ƙasa haka ya ce tsa'in danna shi kuji wallahi haka ya ce wai mun ce za mu tayar da fitina mu ɗaliban malam jafar kuma ya ce dss ne suka faɗi haka ya ce ka zama wawa ka ringa magana baka aunawa tsaya in sa shi kuji kuma zan iya rantse muku DSS ba su faɗa haka ba ƙarya yake yi da in muka ga dama sai mu ce mu ma mun shigar da kai ƙara ka ce mun ce za mu tayar da fitina a Najeriya ka ce za mu tayar da hankalin ƙasa gashi anan kuma ya ce DSS ne ku tsaya ku ji kuma wayoyi na na cire na basu ina kaza ina kaza na cire na basu suka nuna ma in cire riga na na ce to ba damuwa sai suka nuna min cewa wannan abu da suke so su roƙe ni in yi shi zai iya ta idan ban yi ba zai iya mutanen su kamar mabiya Jafar da Albani suna batun cewa za su daga hankali wa kasa za su tayar da fitina da sauransu dan haka suna roƙon in yi wani bidiyo kaji ba tsaya an ƙara sawa ku ji sai in ƙara sa shi kuji wai mun ce za mu tada fitina mu ɗaliban malam jafar mun ce za mu tada hankalin ƙasa a ina muka faɗi haka waye ya faɗi haka daga cikinmu kuma ya ce dss ne wai suka gaya masa za an ƙara sa shi kuji abin akwai su roƙe ni in yi shi zai iya ta idan ban yi ba zai iya mutanen su kamar mabiya Jafar da Albani suna batun cewa za su daga hankali wa ƙasa za su tayar da fitina da sauransu don haka suna roƙon in yi wani bidiyo da Allah wane ne daga cikin ɗaliban malam Jafar mu ne dai ta'ayyun mu ne ta'ayyun mu ne waye to daga cikin mu yace zamu tada hankalin ƙasa wane ne daga cikinmu ya ce zai tada fitina kaga kasafi ne da sai mu nemi haƙƙinmu mu ce sai ka nuna shi to amma mu ba irin wannan ne a gabanmu ba ba shi ne a gabanmu ba kuma kai wa dss ƙarya kai musu ƙarya don ba yanda za a yi suna mahukunta su faɗi wannan magana kamata ya ma su komar da shi sai ya fito ya nuna evidence na cewa sun gaya masa haka wallahi kamata yi su mai da shi wallahi kamata yi su mai da shi kaji wai mun ce wai za mu tada fitina mu in ba a kama shi ba wai mun ce za mu tayar da ta'addanci in ba a kama shi ba mu wai wai mu ne muka faɗa haka to wallahi ne hatta kama ka tsaya ka ji bayanin da ne a nan Isha FM har kama kama ni a gani na ma da abakka wallahi aiki kake wa sunna wallahi aiki kake wa ahli sunna wallahi wallahi aiki kake mana dan duk mai hankali in ya je ya zauna ya ga wannan wawanci yake zage-zage yake ba karatu ciki sai duba ya ga wannan littafi yake ɗaukowa ya karanta wallahi duk mai hankali zai ɗauki inda ake karanta littafi don ya san nan ne addini nan ne mutuntaka nan kwa tashanci ne kawai tsantsa a ciki ni wallahi yi bayani a Isha FM kuma tsaya ka ji in danna bayani na da ne a Isha FM ni da za a ni ta ra'ayina ma a kyale ka wa'ansu sir sun yi sun yi zagin sun yi fiye da naka kai da ma baka ɗora alqur'ani a saman kai ka ringa zage-zage mun ga masu ɗora alqur'ani yanzu suna ina sun mutu wanda zai dora ya yi zagi ya yi zagi ya cin mutunci amma aya ne ko hadisi karatu ne amma yanzu yana ina hakan ya sa wa'ansu sun kasa fahimtar sunna hakan ya ana su su gane gaskiya shehunanku sun yi a baya hakan ya sa ba a fahimci sunna ba sunna ce ma yanzu ta leƙe kowane gida muna da wakili inda muna tsayawa ana tanka irin wannan aida sunnar bata ka ba tsaya ka ji bayani na ni da nema akan kama ka wallahi da barin ka akai wallahi aiki kake wa sunna wallahi aiki kake mana wallahi kuma mutane da yawa sun fahimci sunna ta sanadiyar zage-zagen da kake wallahi mutane da yawa in kaga ana binka to wawaye ne 'yan ko wuta bida'ar za ta kai mu sai mun bita 'yan komin ga gaskiya ba za mu karɓa ba 'yan an gada iyaye da kakanninmu haka muka saba in kaga ana binka ana kwamen ana jinjina ma irinsu ne amma ba masu hankali ba amma ba masu tarbiyya ba amma ba masu nagarta ba amma ba waɗanda suka san abin da ya kamata mutum mai hankali ya yi ba su ba sa binka kyamata kama suke mahaukaci suke ɗaukan ka wawa suke kallon ka mara tarbiyya suke kallon ka don kayi zagi wallahi in ka gani irin wa'annan ne wawaye jahilai suke ma kabbara ko su sa ka kai wani abubuwa amma mai hankali mu wallahi sunna kake wa aiki tsaya kuma ka ji bayani na dangane ma da kama ka da aka yi na yi a isha fm gashi adam koza yace Allah ya ji kan magabatan mu a maimakon su aiki sai suka ringa bi suna ta zage-zage dan izala mugun bawa yace ana zagin su su kuma suna hijacking din sunan wai ta nan muka kwace sunan ahli sunna shi sa mu irin wayannan abubuwan ba ni in ce a dakatar da shi ba ci gaba ne a na sunna ba ga dukkanin mai hankali mai san Allah mai san manzon Allah mai kishin musulunci idan ya ga wane ka zo ka sa kyamara kana cin mutunci sai wani ya zo ya ga kai ka sa kyamara ka ɗauko littafi kana karantawa dan Allah ga mai hankali wanne zai zaɓa Da mai hankali mai son addini fa ba wai dan son zuciya ba nake zamu mu ba ma buƙatar yan son zuciya ai dakka a yanzu kai wanne zaka zaɓa ga mai zage-zage ga mai cin mutunci ga mai ɗauko littafi a karanto mai ɗauko zaka karanto zan zaɓa yawwa shi za ka zaɓa ai wannan shi ne ah. nagarta shi ne hankali shi ne musulunci to wallahi ni wa'annan ina ganin ba su da illa a tafiyar sunna ni su prof ibrahim magar sun fi illa saboda su ne wanda za ka ji kafin ma su yi ha'inci ko kafin su yi sharri ga ibn taimiyya sai sun shi kaji sun ce masa wannan babban malamin nan kaza kaza kaza kaza to in ka bi ka tike kuma za ka ga sharri zai masa kage zai masa kaji ko to kaga mu waɗanda suke da illa kenan waɗanda ba sa zagin nan mu sun fi illa a tafiyan mu masu maganar karatu wallahi sun matallaye a tafiyan mu profi, ya fi irin ku dubunnai illa kuma zai iya sa shubha game da wa'ansu mabiya na sunna game da wa'ansu ɗalibai na sunna amma irin ku kowawa wanda wawancinsa bai yi nisa ba ya gane cewa ba a kan daidai kuke ba ya gane cewa cin mutunci kuke amma wa'anda ba sa zagin nan kuma irin karatun mu na rantse da zatin Allah ya fi shiga kuma su Prof Ibrahim Makari sun fi na irin karatunmu da ba zagi a ciki kuma sun san suna da yaƙini shi zai yi wa ɗariƙar illa saboda kawai za a zo da abu ne kawai za a zo da abu ne a sa a ce kaza kaza ne in ka isa zo ka ce ba haka ba amma zagi da cin mutunci ai ba tarbiyya ba ne. zagi da cin mutunci ai ba musulunci ba ne. ƙage da yarfe da ƙazafi, ai ba wani abin nan ba ne. ba zai kai ka ko'ina ba sai dai ya tozarta ka a duniya amma ka dira karatu ka kawo mai shi ko babba ne ka warware abin da ya faɗi ka naƙasha shi munaƙasha ilmiya ba tare da ka ci masa ai mutuncin ka wannan ba ba zagi ba cin mutunci kaza da ka faɗi ba haka bane in wani ya isa ya zo ya ce hakan ne kawai shine mu wallahi in dai za a ringa magani irin masu zage-zage wallahi muna goyon baya masu cin mutunci masu ƙazafi masu yin tashanci mu muna goyon baya Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace shi yasa dai wannan kaji dalilin kaji dalilin shi yasa za an ƙara sa muku ma wani hatta wata daga cikin mata wallahi sun gano tsaya ku ji abin da take cewa to ajiya lami muna godiya da shigo wanki amma ki shigo da wasu usulubi mai kyau ta insha Allah Malam Muhammad ina ba ku gaisuwa Sannan ku da kokari. Yalla eh, haka da alheri. Eh ai ni yau ma ban da wani magana don ko magana. Na ji daɗi ne hankali na ya kwanta. Eh ya kamata a kama yaro. A kama shi in aka kai shi shi mai dai bayani saboda ba na zage zagen ba. Ai na zage zagen ya saba saboda shi ai zage zagen da shi ya suna kan media. Nan ba karatu ba. Amma da ya laka musu yana musu sharri wai su ne wai suka koyar da Boko Haram. ya kamata a kai shi ne ya je ya yi bayani ya gwada inda ya gani da inda kuma ya shirya da lokaci kuma da suke koyar saboda dabarun Allah ga manya-manya malamai su ba jahilai ba kamar kaji hammace ta gane dalilin da ta sa da ya sa aka kama shi hammace ta gane amma sai suka zo suka juya suka ce wai zagi ne shi wancan jahilin cewa yake wai dan an ce albanin kaza an ce jafar ɗin kazawai shi ne saboda me su sa wa mabiyansu waɗanda ba sa fahimta cewa wa'annan fa kishinsu malamansu ba manzan Allah ba akan an ɗaukaka manzan Allah an ƙasƙantar da malaminsu sun kai ƙara Shi ne saƙon da yake so ya bayar haka yake so shi dai kuma muna kallon ka eh, za mu haska da Allah ku ringa abubuwa na karatu ba na wawanci ba ba na jahilci ba da Allah ku ringa abubuwa na karatu shi muke so akwai munir adam koza shi ma yayi wani jahilci yayi wani jahilci cikin surutunsa da yazo yana yi kuma zan danna bayan yayi suka yayi zagi ga ma'aikatan DSS yayi zagi yayi cin mutunci wahalar da suke yi wallahi summa da ba dan Allah ya kare ba sa'an nan irin gudunmawar da suke bayarwa kai baka isa ka zo nan ka sa kyamara ba wallahi amma munir adam ko zai zo zauna ya ci musu mutunci munir adam ko zai ya zauna ya sassoke su ya ci musu mutunci saboda kawai a ba su yi masa abin da yake so ba saboda a kawai ya ga abin da ba ya so bai yi masa ba sun yi wanda kuma bai fi su sanin aikinsu ba bai fi su sanin aikinsu ba amma ya zo nan ya ya ringa ci musu mutunci yana sukansu ya nemi musu rashin tarbiyya Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace tsaya ku ji daga cikin bayanan da ya dan muka shaki albani tun da baya dare Allah ya ƙara masa nauyin azaba to za ku zan ƙara sawa ku ji wannan jahilci ne a addinance kuma inda ku ba ku gane ba ne ba kwa fahimta dalalatul alfaz ba kwa fahimta duk yanda ka kai wa barna ba ma cewa kai ɗan wuta ne wannan wauta ne da jahilci a cikin addini wai ka ji Allah ya ƙara masa nauyin ƙasa wato ƙasar ta yi nauyi ƙari kake nema kaga tun anan yana so ya ce ɗan wuta ne saboda mataki na farko muqaddima ta farko shine wannan ƙasar da za ka shiga kayi hayatul barzakhiyya wasila ne zuwa ga shiga aljanna in anan ka ji daɗi wannan ke nuna a can ma daɗi za ka ji saboda alwasailu laha hukumul maqasid alwasailu laha hukumul maqasid kabarin nan wasila ne wai Allah ya ƙara masa nauyin ƙasa in ma ka faɗi ne dan mu kai ka ƙara wannan ba zai sa mu kai ka ƙara ba in ka isa ka cika ka yi irin abin da wancan jahilin ya yi shi ma kuma ganin damar iyalansa ne in sun ga dama su kai ka ƙara in sun ga dama su bakka amma yanzu don ka ce Allah ya ƙara masa nauyin ƙasa daga cikin shewunanka akwai wanda sun faɗi fiye ma da haka ba mu musu komai ba ba a kai su ƙara ko ina ba kuma kai ma ka san ba zagin ne ya sa aka kama shi aka ce sai yayi bayanin ba kai ma dan inda ka san zagin ne da ba za ka zo ka ce Allah ya ƙara masa nauyin ƙasa ba kai ma ka sani waje a dubiya ne ha an anfusuhum zulman wa uluwa shi ma ya san dalilin da yasa aka ce yayi wannan bidiyon shi ma shi ma ya sani in kana so ka burge mu abin da ya faɗi aka ce ya zo ya bada haƙuri ya janye shi za ka maimaita amma don ka ce Allah ya ƙara wa malam Jafar nauyin ƙasa addu'arka ina take ina za ta waye kai hatta shewunanka sun masa addu'a kyakkyawa waɗanda a aƙidarka sun ka. wanda a maza'abinka waliyai ne sun yi kalmomi daɗaɗa kai a suwa. so kake mu ji haushi ba za mu ji haushin komai ba saboda mun san addu'arka kamar da tusa kake so ka kunna wuta ba za ta kunnu ba magabatanka kuma sun yi kyakkyawar addu'a sai mai sai dai ka mutu don haka in ka isa kana so a kai ka ƙara ba cewa za ka yi Allah ƙara masa nauyin ƙasa ba a ka faɗi abin da wancan jahilin ya yi ƙazafin can za ka maimaita kai ma shi ne kawai kamar dan ka zo ka ci mutuncin malaman mu kana nufin wai mu kai ka ƙara ai ba ma haka mu ku ne dai kuke haka kuma kun yi an gani kun yi an gani ai amma mu ba ma haka ba ma haka mu shi yasa wannan kuma da kace Allah ya ƙara masa nauyin ƙasa a mas'ala ta ilimi jahilci kai wauta kai wallahi jahilci kai ka saba kuma aqida ta ahli sunna tsayin sa ka ƙara faɗi dan muka shaki albani tun da ya dare Allah ya ƙara masa nauyin azaba kaji Allah ya ƙara masa nauyin azaba wato yana cikin azaba kenan yanzu ka san gaibu wauta kai da jahilci wallahi jahilci kai da wauta ka duba al'aqidatu tahawiyya me aƙida ahlus sunna ko baka karanta bane na wanda ya mutu shin dan an ga wayansu alkhairai shin dan an ga abubuwa kyawawa ya halatta a tabbatar masa da aljanna ko a tabbatar masa da wuta in yana munantawa a aqida ahli sunna jahilci kai da wuta shi yasa wayannan fatantiran jahilai ne ba sanin musulunci ba suka yi ba wallahi ba san addini ba jahilai ne mutukar jahilci kuma wallahi shi yasa ba za mu ji haushi ba dan ka ce Allah kara masa azaba wato yana cikin azaba kari kake nema to mu di yanda ka kai wa bid'a di yanda ka kai wa saban Allah a aqida ta musulunci ba ma kallon ka mu ce ma dan wuta ne kai sai dai in mu kalle ka mu ce muna ji ma tsoro tsoron azabar Allah amma kana tahtal mashi'a in Allah ya ga dama yayi ma rahama in Allah amma sai dai mu ce muna ji maka tsoro haka kuma duk yanda ka kai wa kyautatawa duk yanda ka kai wa aikata alkhairai ba ma cewa kai dan aljanna ne ba mai ma haka ba mai ma haka sai dai mu ce mu ne ma kwaɗayi muna fatan kai ɗan aljanna ne fata muke tsammani muke zato muke yi amma ba da yaƙini ba don ka san wayannan mutanen fa jahilai ne shewunansu in suka tashi akan shewunansu radiyallahu anhum suke ce musu ba wai bisighati jumlatin du'a'iyya ba fa ba da wannan ba a'a bisighati jumlatin khabariya haka suke yi wallahi radiyallahu anhum bitahqiqi suke yi bitayaqquni suke yi cewa Allah ya yadda da su labari suke baka kasan san wayannan ba su fahimci aqida ba gashi ma sun ce shehu tijani wa fil jannatil ulya lahu arba'una min maqamati anbiya'i min ghairi ribatin shehu tijani yana da matsayin annabawa guda arba'in cikin aljanna in ba wanda bai fahimci addini ba wawa waye zai faɗi haka waye zai kudurce haka wani wanda shi ba sahabi ba ba annabi ba kawai ka gan shi a rayuwar duniya waliyin ne na gaske ba waliyin ba ne waliyin shedan ne kaza ba Allah ne ya baka labarinsa ba ba manzan Allah ba babu sunansa cikin addini ka ce wai yana da matsayin annabawa guda arba'in a cikin aljanna wace irin fahimta ce ta addini za ta baka go'ayi ɗin wannan fahimtar sa'annan suka zo suka ce yunada bihi fil ashri hadha imamukum wa adha mumiddukum bi a'la al minisati wai za a sa shehu tijjani akan mumbari ranar alkiyama waye ya baka labari wannan amurin ne i'tiqadi wannan mas'ala ce aqdiyya waye ya baka go ai ɗinka ce za a sa wa shehu tijjani Mun bari ranar alkiyama la tudraku bilijtihadi wa inna ma tudraku bin nususi shar'iyya amma kuka ce za a sa wa shehu mun bari ranar alkiyama za a kira kowa zai hau tsakiya a ce haza imamukum wa ya faɗi Allah ko manzansa wa haza mumiddukum wannan shike ba ku madadi wa ya faɗi Allah ko manzansa bi a'lal minissati za a sa masa wani dogon kujera ko wani wannan a sa kowa shehu tijjani ya hawa ya faɗi wa'annan masail ne a ƙadiyya ba sa tabbata ta hanyar hankali la tasbutu bil aqli innama tasbutu bi shar'i amma kun yi imani da wannan saboda rashin sanin Allah saboda rashin sanin aqida in kuka ga dama ku sa wani a aljanna ba Allah ya sa ba ba manzansa ba ba nassi a kai idan kuka ga dama ku cire wani ku sa shi a wuta wallahi ba wanda ya fahimci addini da zai ma wannan shi yasa wannan ko za jahilci kai da ka ta fito fili wai Allah ya kara masa azaba kila wai ka faɗi haka ne saboda a kai ka kai ma a zo a ce an tuɓe ma riga ka fito kai bayani kila to ai ba wannan ne yasa aka kai shi ba kuma mu ba mu ne da haƙƙin mu kai kawai wannan wannan ba a'a family ɗinsa ne shi yasa da naga wani wawa wai yana cewa ai <coughs> wai shi kenan za a zo sai an daina zagan mana shehu tijjani sai an daina zagan mana shehu ibrahim to ma muƙaddara tasliman jadaliyan an zagi shehu tijjani muƙaddara an zagi shehu tijjani shikenan sai ka zo ka yi claim damage to kai awa kai a ɗansa kai awa kai a jikansa ballantana a ce wa in nazala cewa family ɗinsa ne kai daga can ma'aikatan da suke aiki a nan a ƙarƙashin constitution ɗin Najeriya shin a ƙasar Morocco suke ko anan suke kai awa kuma ballantana ma ba inda aka yi zagi ina ne aka zagi shehu tijjani wai ana kafirta shehunansu wa aka kafirta kaga wannan mutanen saboda jahilci dalalatul alfaz ma fa ba sa ganewa wai ai yanzu shikenan so suke mu daina karanto wayannan littattafan wallahi yanzu muka fara wallahi jawahirul ma'ani kuma mu ba wanda muke kafirtawa amma dole za mu karanto mu ce wannan kafirci ne haka muke amma da yake jahilai ne sai su ce muna kafirtawa yanzu in baka misali cikin jawahirul ma'ani shehu tijjani yana fassara faɗin Allah innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'buduni shehu tijjani da yazo tafsirin wannan ayar sai ce ya'ani la ma'abuda ghairi wa in abadal ausana man abadaha fama abadu ghairi wa ma tawajjahu bil khudu'i wat tadhalluli li ghairi ya je gabe ce bal anal ilahul ma'budu fihim yace haza ma'ana qaulihi ta'ala innani ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni wallahi wannan kafirci ne kuma cikin jawahirul ma'ani shehu tijjani ya faɗi wallahi kafirci ne yace wai da Allah yace innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni yace wai ya'ani wai Allah yana nufin la ma'buda babu wani abun bauta ghairi wani na babu wani na kuma a ce abun bauta babu kakab. mai tambaya ya iya tambaya to wanda yake bauta wa gunki fashewu tijjani sai ce wa in abadal ausana man abadaha Ya ce ko da masu bautar gunki sun bautata wa gumaka fama abadu ghairi su bautata wani na ba Wa khudu'i توجهوا tadhalluli li ghairi bas kankantar da kai sun fuskanci wani da kankan da kai ba ba wani na suka yi wa haka ba sai ce bal kaga saboda a tabbatar ya tabbatar ma Allah ne gumakan nan sai ce bal anal ilahul ma'abudu fihim yace dai bari ni ne ilahun Allahn kenan al ma'abudu fihim abin bauta cikin wayancan masu bautar gumaka wai Allah ne a ciki kafin ya zo nan sai da ya fara bayanin ya ce fa kullu abidin au sajidin li ghairi llahi abada wa ma sajada illa lillahi annahu huwal mutajalli fi tilkal albasi haka yace yace duk wanda yayi bauta ga wani Allah duk wanda yayi sujjada ga wani Allah ba ga kowa yayi sujjada ba ga Allah yayi saboda wai Allah ne ya bayyana a jikin wa'annan ababen bauta wannan kafirci ne shi kuke so mu daina saboda a wajen ku shine zagi saboda a wajen kuwa shine kafirta ku to kai yanzu farko ka ka yadda da wannan wannan magana da aka faɗi ta kafirci akwai shurutu takfir akwai dawabitu takfir karatu ne ba ku ba shi yasa ba ku gane zantukan mu jahilai ne ku shi yasa kuke cewa muna kafirta ku laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al kufru alayhi at takfiru aqul lillahi ta'ala فلا يكفر أحد إلا من كفره الله ورسوله أو أجمع المسلمون على تكفيره حكني قائدة سود التكفير والتفس والتف والتفس سود التكفير والتبديع أحكام شرعية wa'annan duk da ka gani haka suke hukunce-hukunce ne na shari'a shi yasa ba ka zuwa ka ce wa wani kafiri in kunci ce ana kafirta waye muka kafirta ku gaya mana sunan wanda muka kafirta kun ce iyayenku waye daga ciki muka ce kafiri ne shi muka ayyana shi wato ba sa gane itilaki da ta'ayini ne ba sa gane taqyidi da itilaki kai ko ta'amimi da ta'ayini ba sa ganewa yanzu kaga na karanto na ce abin da Shehu Tijjani ya faɗi kafirci ne cikin jawahirul ma'ani yace koda masu bautar gunki sun bautata wa gunki ba kowa suka bautata wa ba Allah suka bautata yi yace wannan kafirci ne kuma duk wanda ya kudurce wannan kafiri ne to irin wannan muke faɗi sai jahili ya garzo ya ce wai mun kafirta shi ina muka kafirta ka a wani waje mun ambaci sunanka mun ayyana ka mun ce maka kafiri ba a yin takfiril muayyan illa idza tahaqqaqat illa idza ta ash shurutu wa intafa'at al-mawani'u wa zalat shubatu an al-muta'awwili aw al-jahili wannan shine abubuwan ba kawai zuwa muke muna wannan ba shi yasa wato ku je ku yi karatu rashin karatunku ya kai kuke fadawa tarku rashin karatunku ya kai ake kama ku yanzu gashi ka zo bayan an kama ka ka zo ka faɗi abu da ka zargi dakta disina da wani abu aka kama ka kai sati ɗaya a gidan kaso baka daddara ba yanzu saboda wauta ka zo ka ƙara faɗin abin da dole ana da haƙƙi a kama ka ka zo ka dubi mutane masu mutunci ka ce su ne silar rasuwan mutane biliyoyi family din sun ji wannan aibu ne zaka jingina wa family din su suka kai ka kara kuka zo kuka canja wai dan an zagi wai malama ne wai dan an zagi malama wa aka zaga aka kai kara zagin malama yau kuka fara yau shaunan ku suka fara Allah ya sa mu dace shi yasa dai wannan abin da na tabbatar kenan abubuwa uku ne magana in yi talhisi na da dama abu na farko shine saƙon da yake ɗauke a wannan karatu jahili ko jahilai sun canja topic akan kama jahili ɗaya daga cikinsu mun ji yanda aka yi shi ma ya faɗi ba an kama shi ba ne wai don ya ce albanin banza haka ya ce dan ya ce jafarin banza wai shi aka kama shi ba haka ne. ai dangin sun saba zage-zagen nan ai shewunan kenan sun saba ai cin mutunci ai kun saba yi gado ne ai daman ai wannan ai an saba yi kuma wannan inda muna kai ƙara a wannan datini kafin ma a haife mu an kai ku ƙara amma ba shi ba ne shi yasa dalilin kai ƙara na dannaɗe ya yi bayani shine ya ce malam wane ya ce kaza wannan wai a fahimtarsa kaji a fahimtarsa zai iya kaiwa zuwa ga ta'addanci shi ya tattara sai ya ce masa ɗan ta'adda sa'annan yanzu in adalci za a yi mutum yana da zantuka guda biyu dan yanzu an samu irin su usama sun bayyana mutum bai san implication ɗin da a wasu ba kawai a kishinsa ga addini ya ɗebe shi ya yi wa'yansu kalmomi to sai a duba daga baya kuma me annasikh game da wa'annan mutane shine ake yi a wai alƙalanci ba wai kawai zaka zo ka afatu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd shi yasa wanda zaka tuhume shi ka zarge shi kai masa kazafi zimmarsa tana da ƙarfi fa shari'a ta fi ba shi kulawa fiye da kai da kake iddi'ai fiye da almudda'i zimmarsa ana ba shi fawa ne saboda za ka zo ka yi ishigalu zimma ne saboda ai al'asulu fiye al'adala sai ka zo kace so wato ka yi inhiram na wannan adalar shi yasa to yanzu dole sai ka zo da wujjoji ƙwarara saboda almuttahamu bari'un hatta tasbuta idanatuhu kuma dole suna da haƙƙi su ce a ya kamata kai wa al'umma bayani don wannan kila family ɗinmu zai yi na so ciki a ce sanadiyar iyayenmu ne aka kashe biliyoyin mutane kai ka zo ka tabbatar dan kaga sun faɗi wani kalma wanda kai a fahimtar ka kaza ne to waye baka haƙƙin ka ce su kaza ne abada Allah sannan ka zo daga baya kana cewa DSS wai sun ce mun ce za mu tada fitina mun ce za mu tayar da fitina mun ce za mu tayar da hankalin ƙasa mu ne muka faɗa ka mu mu ne muka faɗi wa ya faɗi daga cikinmu ka abu ƙarara sannan kai kuma koza ka fito nan kana bayanin cewa wai ka ji fa wai Allah ya ƙara masa azaba wato yana cikin azaba wannan jahilci kai da wauta wallahi jahilci ne duk yanda mutum kaka kaga alamomi na munantawa ta tare da shi ba haƙƙin ka bane ka tabbatar masa da wuta ko aljanna wannan shine musulunci shine aqida shi yasa kuma daga ƙarshe na karanto kafircin da ke cikin tijjaniya gashi jawahirul ma'ani shehu tijjani yace ko da ka bautatawa gunki Allah ka bautatawa wannan kafirci ne wannan kafirci ne Allah ya sa mu dace zan sa wannan ɗin number illar tattaunawa da jahilai kenan Allah saboda jahilci yana tare da wauta ne eh, shi ya sa ba wai akan dai wannan dai aka kama ba ba wai akan wannan ba ne ƙarya suke ƙarya suke mu wallahi zagin da kuke ma wallahi ku ta yi ba a kira direct Allah ku ta wannan zagin e, ba a kira direct da Allah duk wanda yake so ya kira ba a kira direct kuma ga ba nan an sa shi yasa wannan zagin babu ruwanmu da shi wallahi ku je ku yi tai wallahi aiki kuke wa sunna wallahi aiki kuke wa sunna zage zagen nan ba wallahi assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum assalam na muna jin ka da muke magana Alal Kanabi kana magana da B Sale daga jihar Neja. To Malam B Sale muna jin ka daga jihar Neja muna jin ka. A farko dai zan yi maka addu'a Allah Ubangiji ya saka maka da alkhairi da sauran malamanmu da suke wayar mana da kai dangane da wa'innan shubuhohi da wa'innan bayan Allah suke yadawa. To kai ma Allah ya saka. Allah ya saka muku da alkhairi. Allah ya saka. sannan dan tsokacin da nake so in yi akan wannan lamarin da yake yaduwa shine wato malal alkanawi wa'annan mutane babu Allah a cikin ransu sannan dalili na na faɗin cewa babu Allah a cikin ransu babu yanda za a yi a ce a duniyan ilimi ka kalli mutum kamar malam Jafar da kuma malam Albani na Zaria a duniyan ilimi ko da kai ba ɗan izala ne, kai ba mazhaban su kake bi ba a duniyan ilimi babu yanda za a yi ka kalli wa'innan mutanen ka Bilala a daina kira To kiyayya ce kawai na zai zama to kiyayya ce kawai na banza da wigiyar da suke ɗorawa, dorawa domin ba don komai ba sai domin su batar da mabiyansu su nuna ma mabiyansu cewa tunda sun ga ba su da hujja daga aya cewa malam wani ya kasasa kaza yana bayan bu ba a kira direct ani da hadisi da za su kare da za su kare da malamanmu suke yi aibu ta hanyar sai to ina ganin dan uwa ka dan so ka dan saukar daga kan topic eh ka sai ina mutunta topic ne assalamu alaikum da ɗanwa ba a kira direct ba a kira direct tun ɗazu nake gaya ma ta whatsapp kawai ake kira ta whatsapp eh ta whatsapp kawai ake kira assalamu alaikum kaji ko assalamu alaikum wa alaikum assalam wa malam ba a kira direct ta whatsapp ake kira to alkanawiyar. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa alaikum barka dai. Na'am dan wadawa muke magana. Barkan mu Kana magana da Abdullahi a Kamarun Duwala. To na'am Malam Abdullahi muna jin ka. Ina gaishe ka da fatan alkhairi. Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi. Amin kai ma Allah ya saka ma Malam Abdullahi. Amin amin ya rabbi amin ya rabbi. wannan ƙariyar da yake faruwa malar kanawi ba wani abu ba ne kamun Allah ne. domin yau idan ka ɗauki su malam ja'far ba najeriya ƙasar hausa ba nan ƙasan kamaru wallahi babu ranar da ba za ka wuce wani waje baka ji saucin malam ja'far ba babu wannan ranar saboda hakan nan ba bata ba bata su malam ja'far suke ba ɗaukaka su malam ja'far suke gaskiya ne wallahi kuma duk wannan abin din kamun Allah ne kwanakin baya da ya wuce suna program a shafin sarki zaki na ce kun fito kuna na kira na ce ku fito kuna maganganu kuna maganganu ga dan uwanku na gefe na zare ido ya ce ma annabi karami dan kankani sallallahu alaihi wasallama ba ku iya daukan mataki a kansa ba kun zo kuna mutane surutai wallahi ƙarya kuke ba ma magana ilimi haka wajen ba zazzagin su ne na tashi a wajen eh to amma dan uwa kaga ka dan yi kuskure ta hanyar zage-zagen da kai ai bai kamata dan sun yi zagi kai zagi ba a malam abin na da ban haushi ne eh koda ya ba ka haushi abin na da abin na da ban haushi kana eh, ji kana gani ba ba magana na ilimi ake na'am ko da ya baka haushi bai kamata ka wannan ba in ka ban masu hankali zagin da suka yi ai ya bata musu karatu shi yasa kuskure ne haka ne gaskiya ne Allah ya sa mu dace gaskiya ne amin amin gode mallam Allah ya saka da alkhairi amin amin Allah ya saka Assalamu alaikum na muna jin ka Aminu alaikum salam na muna jin ka yawa kana ji na ina jin ka sosai na ce alhamdulillah wannan abu ya yi kyau na'am amma ka san ken da ya yi ne a ai sai ka yi bayani ken da ya a gare ku ne wallahi kaga assalamu alaikum wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa assalamu alaikum assalamu alaikum ba ina jin ka wallahi kun ji eh, da karshe ga mutuncin mutuncin iyayenmu. Eh wa abin da ya fi kana ji da ka ɗan ɗauki gaba ɗaya sai ka yi magana kowa ya ji ka don kada ka zo kila. Gaba ɗaya abin da ka duk abin da kuka cin mutuncin iyayenmu da malaman mu, wallahi sai mun mutu da shi wallahi ba jama'a Yaya kamar cin mutunci cin mutunci wa aka ce me kaga yanzu nan ni na karanto jawahirul ma'ani ni na ce kafirci ne a ciki. Ba maganan jawahirul ma'ani yake ba. Okay to. Hello? ina jin ka hello ina jin ka ina ji sarai maganan wancan kafirin muke guda biyu kafirin na zare da na Kaduna Allah ƙara musu nauyi to ina ganin wannan shi ma jahili ne shi ma wa alaikum salam wa rahmatullah nam dan nam dan uwa muna jin ka mallam akwai ina muku barka da wannan lokaci yawa sani da zuwa muna jin ka dan uwa barka da mallam kawai wannan bugaggen jajin abin da yayi gaskiya a shawarar da ni zan bayar yana da cewa ƙara mai da shi saboda mai har yanzu bai janye kalamansa akan kalaman da ya baya ba inda yana nuna cewa kamar akan ya zage su ne ba akan ya yi batanci da dora musu laifin boko haram ba gaskiya wannan yana da kyau hukuma ta ƙara kamo shi sai ya maimaita abin da ya faɗa sannan kuma ya yi wa hukuma ƙarya akan ya ce a yi sun lallaɓa shi sun menene hukuma ai ta wuce a yi wa mutum rarrashi. a eh ba ma wai kan ma lallaba ba ya ce wai mun ce za mu tada hayaniya za mu tada kuma ya ce wai za a tada hayaniya za a tada rigima shi yasa aka yi wannan to ka kenan ya ƙara tura mana laifin kamar mu yan ta'adda ne kenan eh wala kana ji ni abin da na ɗauke shi abin da ya kai shi zuwa ga wannan jahilci eh shi ka san jahili baya mura'atul alfaz baya kiyaye abubuwan da yake faɗi to kawai ni wannan tabbacin ni abin da nake bashi ni dan haka ina ganin tunda an yi haka kawai mu ci gaba da abubuwa a ci gaba da gashi haka ni tabbas eh su abin da ba sa so tona asirin shehu nan ne ba sa so mu kuma mu ci gaba da yi ne eh, tabbas shi ne abin da ba sa so kenan tabbas amin amin ya rabbi alamin amin abu da wuce muna mutukar jin dadi sosai da sosai saboda magoya bayan su wanda ba su da ilimi ba su karatu ba wannan abu idan mai hankali ne sai ya tsaya ya nutsu ya gane cewa gaskiya ake faɗa ba abin da ba sauran duk abin da za su yi ka duba gani ba sa ɗauko hadisi ko qur'ani su ce gashi sai dai zage-zage a kafa tiktok tunda yanzu su ma sun zama ah, mai aka cewa celebrities ne na tiktok kawai abu da eh, kwanaki akwai wa'ansu wa'anda su ma dai Allah dai ya sa mu dace akwai ah, wa'ansu wa'anda muna da wani bidiyo nasu Eh, nan suka sa wani cikin malaman sunna suka ce wai kwarto ne su ma muna da bidiyo kuma a haka eh to kaga irin eh kaga irin wayannan abubuwan ya kamata a yi maganin su in ba za ka iya tattaunawa oh. tattaunawa ta ilimi ba tabba sai ka shiru eh amma in dai za ka yi kazafi ka yi yarfe to tabbas me shi in dai ba ya rabu da kai ba ko family ɗinsa sun rabu da kai suna da haƙƙi Eh, eh amma abin da na dauke su jahilci ne yake ɗiban su zuwa ga irin wayannan abe dan Tabbas jahilci ne kuma ka tana bu malam alkanawi. Na'am. Ni wallahi wannan mutanen ba dauke su malamai ba yadda na dauke su kamar yadda jaruman TikTok suke. Allah ya sa. To su ma kan dauke su suna sa magoya bayan su shadi ne amma ba koyarwa ba. Eh akwai alamun haka gaskiya ne. ce in dai koyarwa ce kaza Qur'ani ko hadisi ko Allah ya ce malamin ka ya ce kaza kaza in dai gaskiya ne ka mm. fito wa Assalamu alaikum. ɗan wadala ana kira ta wasaf ne kadai. Ok, to malala. Yawa na gode. To ina ganin eh, za mu ɗau wani dan uwa afwan. shek ai yanzu ma na fara ɗaukan kira. Allah ko? eto eh ina ganin eto eh yan uwa ina ganin to za mu tashi eh ku ya za mu tashi a ai gashi ma wani ya yi kira ya fara irin tarbiyyar yana zage-zage eh to dai abin da muka haska kenan shi yasa dukkanin waɗanda suke bibiya su wayannan mutanen sun yi ƙoƙarin juyar da abin wai saboda wai ya zagi malam jafar ne wai saboda ya zagi malam albani ne aka kai shi kara wanda bayanin da ya fito ya yi ya tabbatar da karya ne ba a kan wannan ba ne eh, kan ya zarge su ne da sila na kashe mutane miliyoyi don boko haramun rayuka sun rasu da yawa wanda famili ɗinsu suna da haƙƙi in ba haka ba sa musu kashin kaji ne yau eh, a kan wannan ne aka tsaya shek eh, wannan ɗin kofar nan don haka take in ba kawai to shi yasa to kun ga dai wannan karya ne ba wai akan wannan ba kuma mun yi bayani dangane da jahilcin da koza ya zo ya yi wai Allah ya ƙara masa azaba to banda wauta da jahilci duk yanda ka gan shi in dai kai ba jahili ba ne duk yanda ka gan shi da munanawa baka da hakki ka ce masa dan wuta ballantana ka ce Allah ya ƙara masa azaba wato yana cikin azaba yanzu shin Allah ne sanar da kai ko manzon Allah eh wannan jahilci ne kai koza wauta kai kuma ba wai karatu bane eh Allah wala haka ne malai in dai za a tsaya akan karatu jahilci su ne yake fitowa eh, mu da nan muke so wallahi a tsaya banda zagi banda cin mutunci kawai zo ka faɗi abin da na faɗi in jahilci ne ce jahilci ne kaga yanzu ai kai ka ce Allah ya ƙarawa malam albani azaba haka kace ko sai na ce wannan abin da kai jahilci ne kuma sabawa aqida sunna ne wannan abu eh a aqida sunna bakka da haƙƙi wai saboda kaga malam albani yayi wani abu wanda kai a wajenka ba daidai bane ne wai ka ce Allah ya ƙara masa azaba wato yana cikin azaba Allah ya ƙara wannan wauta kai da jahilci kuma na gaya ma ka saba abin da yake cikin littattafai ka duba al'aqidatu tahawiyya ga ga abubuwa nan birjik bakka da iko kai haka duk yanda mutum ya kai wa munanawa ko kyautatawa eh, shi yasa ba a haka shi yasa wauta kai da jahilci eh, wauta kai da jahilci sannan kuma da na gama irin wannan ne ba kwaso na karanto jawahirul ma'ani wala kafirci ne a ciki eh, wala kafirci ne duk wanda ya bautata wa gunki Allah ya bautata wa Allah ne a cikin gumakan eh, wannan kafirci ne cikin jawahirul ma'ani shine maganar karatu eh, Allah ya sa mu dace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh